أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه الألامة الله والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan gari namu na Kaduna a wannan unguwa ta cikin wada mai albarka a wannan layi na ainihin wato hausarot a masjidu ahalul bait was sahaba muke gudanar da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe mana na ƙoƙarin bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala a jiya mun kwana a ainihin wato aya ta 123 kafin nan akwai wani uwa da ya rubuta wani hadisi yana tambaya dangane da an ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yuqabbilu ba'da azwajihi annabi yana yana sunbantan wasu daga cikin matan shi kuma ana azumi malamai sun kasa abun gida biyu sun ce ga mutumin da yake da sha'awa mai karfi to haramun ne ya kusanci matan shi cikin azumi yadda malikiya suke da ka'ida cewa akwai saddul lizari'a malamai kuma na usulul fiqh suna kiran wannan ka'idan cewa al-maqasid laha ahkamul wasa'il ما لا يتم الحرام tarkuhu illa به fa tarkuhu حرام haramun ne abu ne ba zai yiwu a bar sai da wannan abu to dole ne a bar wannan abu to saboda haka amma in mutum yana da sha'awar da ko ya mamaci kis ya sumbance ta ana azumi ba abin da zai faru wannan ba wani abu akan shi wannan shine sannan ya tambaya akan abin da ya shafi wasu na zagin yazid mai matsayin yazid kuma mai ta suke zagin shi ya nemi kasirin da muka yi wajen malin yusuf da kuma sautin rijalis suna akan cikin cinin da suka faru bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don mun yi bayani tun daga farko har ƙarshe a yau za mu tashi wa idda annal baita masabatan linnasi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين Allah ta'ala ya ce wa izja'alna baita, ka tuna lokacin da muka sanya ainihin wato albaita daki shine dakin Ka'aba ya zamanto masabatan linnasi marzi makoma ga mutane muka ce daga saba ya subu ne masabatan marzi makoma wanda ya je aikin hajji zai faɗa maka cewa a wajen aikin hajji ba daɗi ake ji ɗari bisa ɗari ba ana fuskantar matsaloli amma yadda Allah ya sanya ƙaunar wajen za ka ga mutum duk wahalar da zai ji in ya dawo kuma yana buƙatar sai ya koma shine masabatan linnasi sannan wa amnan sannan bayan wannan Allah ya sanya wannan gurin amintacce sannan wattakidu min maqami ibrahim musalla a wannan kira'ar da ke hannunmu kira'ar hafsu kenan ta zo da umarni ne ta kuriki wajen tsayuwar annabi ibrahim ya zamanto ainihin wato wajen sallah da haka kira'ar da ta zo wata ka zo min maƙamu ibrahim musalla wannan kira'a ce kabariya labari allah yake bayarwa da haka sai malamai suka tattauna suka tsara wa juna ilimi cewa idan an ce wata ka zo min maƙamu ibrahim musalla umarni ne sannan wata ka zo min makamin ibrahim musalla labari ne da haka wasu ce yin sallah a wajen ba dole ba ne wanda suka ɗauki wannan suka ce to dole ne a wajen in an je a yi sallah a je bayan an tashi wani yake tambaya cewa ƙira'ar da muka ce jiya akwai wa iziftala ibrahima rabbuhu bi kalimatin wacce ke hannunmu yanzu akwai ƙira'an wa iziftala ibrahimu rabbahu me yace me bambancin wannan da wancan sai malamai suka ce kira'a nawa izibtala ibrahim rabbahu ibrahim ya jarraba Allah subhanahu wata'ala ta hanyar roƙon shi ya sanya shi a matsayin khalil shine ibtila'in inda Allah ta'ala jarraba wanda ya ma Allah subhanahu wata'ala to sannan Allah ta'ala yake wa ahidina ila ibrahima mun yi wasiya zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il da kuma ɗan shi annabi isma'il cewa an tsahira baitiya shi ya ku tsarkake na malamai suka ce wannan idafa ce littashirif wata azim idafa ce ta girmamawa duk duniya babu inda Allah ya jingina ɗaki ya ce nashi ne in ba masallaci ba shi yasa ya jingina masallaci ya ce nashi ne tare da ko'ina a bayan ƙasa na Allah ne amma ya keɓance masallaci da jingina masallacin zuwa gare shi cewa ɗakin shi ne wanda kowa ya san cewa galibi in aka ce gidan wani ne za ka ga akwai amfani wanda yake da gidan amma Allah saboda ya girmama masallaci sai ya jingina masallaci zuwa gare shi sai ya ce ɗakin shi ne shi yasa sai na Umar yana zaune a masallacin manzon Allah ya ga wasu mutane sun zo suna magana suna ɗaga murya yace musu ku ɗan gari ne su aka ce mai a'a ba ɗan gari bane baki ne yace na rantsi da Allah da ku ɗan gari ne wallahi da sai na ba ku kashi yace ba ku ji Allah ta'ala ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ba ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون yace yana daga cikin girmama manzon Allah har bayan annabi bai da rai kar a je masallacin manzon Allah ya batanci a masallacin amma akwai mutanen da daga Najeriya sai mutum ya tashi ya sarin bintan mai kiɗa inda ya fi ko ina daraja kaga ya je wajen an kira shi kiɗa na tashi saboda tsabar rashin mutunta manzon Allah al-Imam Malik har ya mutu baya taka ƙasar madina da takalmi saboda mutunta manzan Allah yana kwanci a ƙasar yake ba zai iya taka ƙasar da annabi yake kwanci a cikin ba da takalmi amma daga nan najeriya kamar yadda bayani zai zo nan gaba sai ga wani ya biya kuɗin jirgi abinda zai kai wata ta za ta yi zina ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya je luwaɗi ya kai shi wani sata ya kai shi akwai wani yana ba da labari watan shekarar da ta wuce akwai wani daga cikin wanda suke zuwa sata ana tawafi a gindin ɗakin ka'aba wani ya zo kuɗi a irin abin nan da mata suke sa suke ajiye kuɗi ya je yana ƙoƙarin ya yanki kuɗin ya yanki teɓata sai ga jini yana zuba a ɗakin a gindin ɗakin ka'aba wani irin lalacewa ne ke sa kullum nake faɗa yadda muke a najeriya dole za mu samu shugabanni irin mu makabarta fa za a je yadda fa ana ƙoƙarin tura mutum a rami wani yana ƙoƙarin ya sata ba haka ake yi mai mannan Allah ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah to wani irin lalacewa ya kai lalacewa mutum ya je sata a makabarta gulab na masallaci sai a zo a dauki ba haka ake ba amma an san ranar ba gulab aka cire na masallaci ba ka zo ka dauki gulab din masallaci sai a dauki eh butan masallaci a dauki agogo yanzu dai kaga wannan agogon bai wuce naira ɗari uku ba ko amma wallahi wani aka wasa sai zai sashi a malamalin ya tafi shi eh saboda tsabar bala'in tsiya wani bawan Allah ya tashi wani masallaci ya yi wa'azi ya a dinga jin tsoron Allah wallahi yana gama sai taka ya tafi gida ƙasa an dauki takalmin shi to duk irin wannan matsalolin suna faruwa akwai malam Aminu Funtuwa yace wallahi shi ya ma kusan daina yi mutane wa'azi kamar a daina jin tsoron Allah ya ce wallahi duk inda ya tashi wa'azi ya ce a ji tsoron Allah kafin a gama sai wani ya sace wani abu a wani kai to haka ake yi ba saboda haka wannan ba daidai ba ne. sannan Allah yake cewa wato su tsarkake ɗakin shi malamai suka ce Allah ta'ala ya ce wasu kurya Muhammad li ha'ula'i ka ambata ga wa'annan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izda annal ka'abata baitan haraman sanda muka sanya ka'aba ya zaman waje ne mai alfarma sannan wa marji'an lin-nasi ya zamanto to makoma ga mutane sai da mutum ya je wannan shekarar shekara mai goma yana so ya ƙara komawa sannan suna zuwa ne don su ibada a wajen ibada ta yanke yanke da sauransu sannan Allah ya ce maka sanya su ya zama wajen amnu أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوضهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون saboda girman wannan wajen Allah ya rantse da shi yace la uqsimu bi hadhal balad ina rantsuwa da wannan garin wa anta hillum bi hadhal balad alhalika ina halatta maka mai yin yaki rana ɗaya a cikin wannan garin Shiyasa kamar yadda sanarwa za ta zo nan gaba annabi ya bayani cewa makka da madina harami ne na Allah haramun ne yin wani abu na fasadi a cikinsu to shi yasa idan in ka je can kai aikin lada za a ninka maka in kuma ka je can kai aikin fasadi ninka maka za a yi sannan Allah ta'ala yi magana ya ce ila fi shi ila fi murhilat ash-shita'i wasai sai ya ce abu rabb rabba hazal bai. ka bauta ma ubangijin wannan ɗakin allazi at'amakum min ju'in wa amanahum min khawf ya ciyar da ku daga yunwa bayan ciyarwa kawai ba wannan ba sannan ya amintar da ku daga tsoro kamar yadda bayani zai zo nan gaba daga cikin abin da annabi ibrahim ya roƙa wa garin makka sannan allah ta'ala ya ce wa wa zaitun sannan ya ce wa tsoro sinin sannan wa hadal baladil amin allah ya rantsuwa da wannan garin na makka amintacce sannan Allah ta'ala yake cewa wato su tsarkake ɗakin shi shine annabi Ismail da kuma annabi Ibrahim ɗan shi malamai suka ce Allah ta'ala da yake cewa wato wa amnan ya sanya wajen ya zamanto wajen aminci ga duk wanda yake yana cikin tsoro mutum zai kashe ma baba ya kamata ka rama amma in ka gan a haraji sai ka haƙura ka kyale shi saboda amincin da wajen yake da shi to sannan Allah subhanahu wa ta'ala yi magana a wajen makamin ibrahim malamai suka yi maganganu da yawa wasu suka ce muzdalifa shine makamin ibrahim wasu suka ce harami gabaki ɗayan shine makamin ibrahim wasu suka ce a'a wajen aikin hajji shine makamin ibrahim wasu suka ce a'a inda annabi ibrahim ya tsaya a sanda yake gina ɗakin kaba wajen wannan dutsen shine makamin ibrahim sannan an tsahira baitiya ku tsarkake ɗakina min al-aqdar wal arja wal shirki wal awsan daga datti daga najasa da kazanta daga shirka daga gumaka Allah ya umarci annabi Ibrahim ya tsarkake ɗakin daga wannan kuma shine umarni na farko da Allah ya fara ba annabi cewa ya al muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir sannan yake masa war rujza fahjur ka kaurace ma gumaka ta hanyar karka kuskura ka yadda da cewa lalle gumaka sun tantance abota musu sannan Allah ta'ala yake cewa wal akifina al malamai suka ce wa hum atuna min gurbatin wannan suke zuwa garin baki ba ɗan garin ba sune wal akifina ka tsarkake daki na litsa'ifina ga ainihin wasu masu yin tsawafi ko litsa'ifina wanda yake masu zuwa garin baki ba ɗan garin bane wal akifina wanda yake kuma ɗan garin ne mazauna garin wanda yake da kuma masu yin sallah a ciki shine warruka'i sujud masu yin ruku'i da kuma yin sujada, Allah ta'ala ya umarci wannan sannan Allah ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim wa azzimtin nas bil hajji ya atuka rijalan Allah ya ce wa annabi Ibrahim ya sanar da mutane za su dinga zuwa maka aikin haji bayan ya gina ɗakin Ka'aba yace Allah ya zan yi insanar bayan bare da wani abu wanda zan iya isarwa sako ya mutanen duniya Allah ya ce kai aiki isarwa mu kuma namu ne mana naka bane eh kamar yadda ya ce wa annabi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama sanda kai jifan ba kai bane kai jifan Allah ta'ala shi yi shi jifan to saboda haka wannan ilanin da annabi Ibrahim yayi gashi duk duniya ana zuwa aikin haji shi yasa aikin haji yana daga cikin mujtama'a abu guda ɗaya da yake haɗa kan al'ummar musulmi Allah da ya tashi yake aikin hajji bai da kowa ya a garin su bai sai an je ina ƙasa mai tsarki makka idan an je kuma ga ɗaki ɗaya a ɗaki ɗaya za a sa kaya iri ɗaya bayan an sa kaya iri ɗaya ana faɗa kalma iri ɗaya ita ce labbaika Allahumma labbaika Kan musulmin duniya ya haɗu ko bai haɗu ba san zuciya ne yake raba musulmi ga littafin Allah ga sunnar manzon Allah ga Qur'ani ga ka'aba ga la ilaha illallah to wani sai zai kawo son zuciya cikin addini da zaran kai kace baka yadda da son zuciyar ba shikenan sai a ce ai ka raba kan mutane ai abin da yake daidai shine kuna zaune kuna cin abinci wani sai je ya kawo wato giya sai ya kawo kan teburin sai ya aje ba dole ka tashi ba sai ya ce to kai ka cika fitina duk da ya kawo giya ai ba kai zaka sha ba kai zaman ka mana ba a yin haka to wannan shine wa iz qala ibrahimu وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر نعم قال ومن Allah ta'ala ya ce wa in tsala ibrahimu ka ammata lokacin da annabi ibrahim ya ce malamai suka ce ibrahim daga abu rahim ne wato wanda yake baban tausayi wancin yaren na ibraniyanci da kuma larabci malamai suka ce akwai alaƙa da juna sosai shi yasa wanda suke ɗalibai ne na ƙur'ani, wannan kalman ibrahim ɗin da aka samu ana karanta shi ta fuska kusan guda biyar ne kaga wannan ibrahim ba'un wacce yake hamla ta yi sukuna inta sai ra'un sai madda alif sai ha'un sai maddul haka yake a cikin wannan qur'anin amma akwai qur'anin akwai kira inda zaka ga ana karantawa ibrahim sai a cire wannan ya'un din sannan akwai qira'a ta biyu wa iz qala ibrahim ana karanta haka sannan ana karantawa ibrahim ana yin wannan sannan ana karanta shi haka kamar yadda muka ainihin wato gani wannan suke ɗalibai ne na ƙur'ani sun san wannan to sun ce daga abu rahim ne baban tausayi ne sai ya juye daga wancan yaren zuwa wannan yaren a larabci kuma shine ibrahim to wa iz qala ibrahim asad da annabi ibrahim yace rabbi ja'al hadha baladan aminan Allah ina roƙonka wannan garin na maka Allah ka sanya shi ya zamanto amintacce ko bayan aminci kenan amincin nan ya shafi zaman lafiya kwanciyar hankali rashin fargaba duk wani abu wanda zai tayar maka da hankali a duniya babu rashin yunwa sannan a sannan warzuqa ahalahu sannan ka azurta mutanen garin minas samarati da 'ya'yan itace shi yasa zaka samu ba sa noma komai kasar amma albarkar addu'a annabi ibrahim duk abin da ka san ana siyarwa na abinci ko sha ya fi sauƙi a ƙasar fiye da ƙasar da take yin shi saboda albarkar wannan wannan addu'a to wannan malamai suka ce can dama Allah ya ce ila fi fihim shi ta was wasai ko allazi at'amakum min ju'in wa amanahun min hau bayan ya ciyar da su daga yunwa sannan ya ya ba su aminci daga tsoro malamai suka ce biyar da ɗan adam zai ci ya koshi na idan ba kwanciyar hankali ce yana cikin matsala kuma shi yasa duk abin da zai shafi zaman lafiya manzon Allah yake bashi muhimmanci har ma yace mana la tatamannu liqa al'adu kar ku dinga fatan haduwa da makiya fas'alullaha al'afiya ku roki Allah zaman lafiya amma in fitina ta zo ba ku kuka janyo ta ba to ku yi hakuri kuma duk wanda ya je janyo jihadi lokacin jihadin bai ba sai Allah ya jarabce shi ba zai iya ba alam tara ila al min bani isra'ila min ba'd musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا وما لنا ألا نقاتل في wa الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا التي فلما كتب عليهم القتال sanda lokacin yakin ya kace su zo Allah ce juya baya suka yi da kuma alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydihim wa aqimus salata wa atuz zakata wannan aka ce su kama hannunsu su yi sallah su ba da zakka lokacin yaƙi bai ba suka ce a'a Allah ya kawo yaƙi Allah kar Allah ya sa a zauna lafiya to duk wanda kaje yana maganar tashin hankali to bai taba shiga rigiman bane shi yasa zaka ji mutum yana tashin hankali Allah ya kawo shi to mu manzon Allah ya karantar da mu cewa a dinga roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya duk wata harka ta addini da ta rayuwa da ta zaman koma ne wallahi sai idan ana zaman lafiya zai yi yanzu Allah tafsirin nan da mutum yana da tabbas in ya zo watakila kafin a tashi ce wani ya wurgo bom an warga zarabin masallacin wa zai zo kaga ba wanda zai zo eh to shi yasa duk wata wasa'il da za ta bayar zuwa ga tashin hankali ya kamata a ce al'umma ta yi taka tsantsan da wannan abu mu kar mu je mu yi tsokani rigima kuma kar a tsokane mu wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci sannan idan an tsokane mu sai mu diba matakin da muke shi yasa Allah ya ajiye annabi shafi biyu na rayuwa shafin makka da shafin madina a sadda ake neman mu da rigima da tashin hankali ake tsokanan mu da fada sai mu kalla mu gani a matakin da muke muna matakin da annabi yake a makka ne idan muna matakin da annabi yake a makka ne shin za mu mai da martani ne ko hakuri za mu ci gaba da aiki da karatu eh idan ko muna matakin da annabi yake a madina ne shikenan yanzu saboda haka a najeriya kullum na kan ce ba na ba da amsa amma zan ma tambaya kai sai ka ba kanka amsa halin da muke ciki a ƙasar nan shin muna irin matakin da annabi yake a makka ne ko a madina ne saboda haka kowa sai ya ba shi amsa balil insanu ala nafsihi idan halin da muke ciki a makka ne irin halin da annabi yake ciki a makka ne a najeriya to duk abin da ya shafi tashin hankali da rigima ba namu bane kuma koyi mana aka ya kamata mu yi haƙuri don tunanin ɗaukan mataki nan gaba bahaushe ya ce ja da baya ga rago ba tsoro ba ne ne shirin faɗa ne to saboda haka annabi ibrahim yin addu'a ya ce warzuqu ahlahu Allah ka azarta mutanen wannan garin da 'ya'yan itatuwa akwai wani mutum asalin shi ba musulmi ba ne ya zo ya musulunta ya zama babban mutum a musulunci har ya zama su ya je aikin hajji ya fi so goma sha shida shekara goma sha shida yana zuwa a jihar su yana daga cikin wanda gwamnati take ɗauka ya zai wa mutane wa'azi domin yana jin yaruka guda uku yana jin turanci yana jin larasi kuma yana jin yaren mutanen garinsu kuma babban lauya ne yana da digiri a kiristanci kuma yana da digiri a musulunci ya ce to yana zuwa duk shekara su a duk shekarun da ya fara zuwa aikin hajji ya ce akwai balarabe da ya sani kwaya ɗaya idan ramadan ne ko in lokacin aikin hajji ya yi har a gama aikin hajji ya ce shi dai abin da ya saba a najeriya in ya ga tanka imma ta kalanzir ko ta fetur ko ta gas ko ba haka bane ya ce sai ya ga tanka ta zo ta shayi ce haɗaɗɗen shayi ya ji madara yadda ya kamata ga kuma kwantena ta biredi sai ka je ka balaye a juye ma shayi a kofi sannan sai ka je ka karɓi biredi ga kuma shinkafa kaza shinkafa ce a cikin aka sa sannan aka hada aka dafa kaza a ciki inda za ka iya haƙura ka je ka balaye kullum za ka ce da safe da rana da daddare sai zai samu mutumin ya ce mai mai kuɗin ya ce kai anya wannan abin da kake ba mugunta kake yi ba don kar 'ya'yanka ka mutu ka ban musu abin da za su gada sai balarawan yi istirja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ce, kai ina ganin ka malami kana wa mutane wa'azi kamar kana da tauhidi ashe baka da tauhidi Ya ce ani wannan dukiyar da kake gani nake aikin Allah da ita ba ba na bane ya mutu ya ban mu Allah ne ya azurta ni da ita Ya ce, kuma ina da tabbas idan Allah ya ga dama zai iya azurta 'ya'yana da dukiyar da tafi wannan an fahimta yi ke sa za ga suna da karamci har yanzu idan ka je a girmama bako yanzu irin yadda ake karama bako in yaje kasar saudiya da a najeriya ne to da kowa zai wasa hukashi ne sai lokacin aikin hajji ya yi da lokacin kudi ya yi fiye wata yana naira biyar sai tsalle sai koma naira ashirin ba haka ake ba eh sai faɗar musuluncin a baki amma mun kasa ɗabbaka shi aikace yanda ya kamata a ce in dai da gaske musulmi suke musulunci idan ramadana ya zo hatta wanda ba musulmi bai san da gaske ana musulunci komai ya kasa ya san cewa watan rahama ya zo amma wani kafirin bai masu watan ramadan ya zo saboda ya san da ramadan ya zo watan bala'i ya zo a wani ya je siyan suga a ce suga ta tashi ya je siyan mai a ce mai ya tashi man gyaɗa tumatir menene komai ya tashi saboda zuwa ramadan kuma shekara nawa ana wa musulmi wa'azi masu kuɗin mu yan kasuwa mu amma sun gyara wannan matsalar ya Allah ba zai jarabce mu da bala'i da rashin zaman lafiya ba a ƙasa an ki gyara wannan matsalar Allah ta'ala ya kai Allah ya sa a gyara kuma irin wayannan abubuwan da muke renawa muke ganin ba komai bane wallahi su ne suke taruwa su a tattin mu sai da duk sanda aka tashi ana su a wani abu ko an dimfara abu sai ga an wargaje ba a yin komai wallahi Allah ta'ala ya ba da ikon a gyara ko man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani daga cikin su ya imani da ranar lahira qala sai Allah ta'ala ya ci wa man kafara har ma wanda ya in inda arziki ne na duniya zan bashi ko wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqtar ma kana lahum al khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah sai ke shimfida arziki ga wanda ya ga dama wanda ya ga dama kuma ya kuntata masa i'ta'ud dunyawi la yadullu ala anna Allah yuhibbuka bayarwa a duniya baya nuna cewa akan Allah yana son ka sannan kuma hanawa a duniya bai nuna cewa Allah yana kinka Allah ma cewa walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan kada duk duniya kowa ya zama kafiri ba لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فدة ومعارج عليها يظهر da duk wanda ya kafirce ma Allah da sai Allah ya ce to a gina masa gida na zinari da azurfa Ba Allah bi haka ba saboda kar a zamanto ummatin wahida A inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wani yana cewa Allah ya tsugunna hai kuma Allah ya ɗauko kuɗi masu dindimi ya bashi wani yana sallah da tauhidi da komai da sunna da gemu da aswaki amma sai ga an kai an sha ruwa bai da abincin da zai ci wannan watan ganin dama ce ta Allah haka yi inda tara duniya wani abu ne da ke nuna Allah yana son ka da wanda Allah ya fi cancanta yi masa haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma duk abin da yazo sai ya rabar sai ya rabar shi yasa wani ba kauye yace wallahi annabi yana ba da kyautar da ba a yin talauci sai ya dauki raƙumi 100 sai ba wannan kyauta ce je ka wannan a dauki raƙumi 100 a bashi a ce je ka kyauta wannan a dauki raƙumi 100 a bashi a ce je ka kyauta haka yake to saboda haka Allah ya ce hadda wanda ma ya kafarci ya butulce fa umatti'uhu kalilin sai in jiyar da shi daɗi ɗan kaɗan ya ce ya sha yinak wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid sannan in ya ya sha yinak me zai faru thumma attaruhu ila azabin nar sannan in kora shi zuwa wuta inda Allah ta'ala zuwa ga azabar wuta zan kora shi wannan shi malamai suke kira kiwon ragon layya shi yasa Allah ya ce na kafaru yatamatta'una wa kamata a ta'kulul al'amu? amma wan naru maswallahu kafiri zai ci zai sha zai yi kiba zai yi bulele kamar yadda dabba take ci ka san yanzu in mutum ya je ya siyo rago a zango saura sati a sallah to ragon zai gagata kullum yawar safa daban ta rana daban ta daddare daban sai an tsoron ma ba zai sha haka wasu an sami wani abu za ka siyo ka sa don da ya sha a sa mai gishiri a sa mai menene ya sha da daddare sai an dan zagaya shi so biyu ko so uku a gani ko bai harbe ba shi rago ɗauka yake ana mai gata ne amma sai ranar sallah zai gane mai shi ba a shebe da mutunci wallahi bai gane an tanadin wata wasa wuka ma ana jiran sallah ta zo to ya tamatta'una wa ya'kuluna za su ci su sha su ji daɗi kamar ta akulul an'am kamar yadda dabbobin gida suke ji amma wannaru maswallahum yadda rago duk yadda ya kima tukunya ce makomar shi shi ma arne duk yadda zai ce ina ne makomar shi wuta shi yasa sai Allah ya ce wa annabi la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuya wanda suke kafarta a cikin gari siwa da duk abin da za su yi na duniya kar ya rude kamata un qalilun ma ma'awahum jahannam jin daɗi ne dan kaɗan sannan makumar wuta to saboda haka wannan ne, sannan Allah ya ce wa bi'sal masir makoma ta yi muni ya zamanto wuta ita ce makumar mutum da shi sa muke cewa ƙarshen wulaƙanci a je lahira Allah ya ce maka ka tafi wuta in Allah ya yi maka haka Allah ya gama maka wulaƙanci na ƙarshe shi sa muke yin addu'a muke cewa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu Allah duk wanda ka shigar da shi wuta to ka gama wulakanta shi ƙarshen wulakanci Allah ya ce maka ka tafi wuta kuma kaga in mutum ya je wuta ba wai zaman wutan ba ne fa kawai fa sai an maida mutum kodago an maida mutum dirkeke yanzu an ce maka misali haƙorin ɗan wuta idan ya shiga wuta a ce maka ko da haƙorinka ya kai girman masallacin nan ƙwaya ɗaya kawai sannan kana da talatin da wani abu don Allah ya girman mutum yake to balantana ba wai fa haƙorinka girman masu a'a ya ninninka haƙorinka wai sai an mai da mutum ƙodago to kana ɗan mitsitsi haka mai mala'ika zai da ka sai an mai da mutum jibgege tukunna sannan mala'iku su dinganar kan mutum alaiha mala'ikatun giladun shidadu la suna Allah ma amaruhum wai aluna ma umaru ba su da tausayi ba su da mutunci wallahi duk abinda Allah ya ce shi shi za su yi ba abinda kuma za ka yi Allah ya ji tausayinka ba su daki mutum su narki mutum sannan ga suka cikin wuta abincin da za ka ci wuta ruwan da za ka sha wuta ai bala'in ya yi bala'i Allah ya kiyaye to sannan Allah ta'ala ya ce me وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا hadisi ya tabbata daga jabir dan abdullahi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibrahima lalle annabi ibrahim harrama baitallahi ya sanya dakin Allah makka ya zamanto harami ya haramta shi wa amannahu kuma ya amintar da garin manzon Allah ya ce wa inni haramta madinata ni kuma na sanya garin madina ya zamanto harami min baini ha tsakanin daga bangonta zuwa bangonta daga dutsen farko zuwa dutsen ƙarshe wala yusadu sayduha ba a yin farauta a cikin makka da madina yasa an kaje kaga tantabara ko wani abu kana kashi ta kira makan ruwa wala tuqtu idaduha kuma ba a yanke wata ciyawa in ka ganta a cikin madina saboda harami ne shi yasa kuma annabi akwai hadisin da yake cewa akwai sanda imani zai kare ko ina amma banda makka da madina irin yadda maciji yake komawa cikin ramin shi ya zauna haka imani zai kare ko ina sai makka da madina shi yasa yana daga cikin kariyar da makka take da shi da madina idan dujal ya zo zai iya shiga ko ina a duniya amma banda makka da madina dan zai je samun mala'iku suna jiran daku suna tsaro kuma Allah ya ba mala'ika tsaron abu ya ce ya tsare ba kake ganin ya ce zai wuce a duniya ai ba zai yi ba sannan wani hadisin annabi yake cewa inna ibrahim kana abdullahi wa khaliluhu lalle annabi ibrahim bawan Allah ne kuma badadayinsa ne dama matsayi na kulla mutum biyu kawai suke da wannan matsayin a wajen Allah daga annabi ibrahim sai manzon Allah sai ce wa inni abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne kuma ni manzan Allah ne wa inna ibrahim harrama makka lalle annabi ibrahim ya haramta garin makka ta zamanto harami wa inni haramta almadinata ma baina labatiha manzan Allah yace na mai da garin madina ya zamanto wato haramin tsakanin dutsen farko zuwa dutsen ƙarshe sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato Wasai, duha da kuma farautarta wala yu'malu fi hasila ba a ɗaukar makami a cikin garin makka ko madina saboda yaƙi sannan ba a yanke wata bishiya in ba irin ciyayin da raƙumi zai ci ba a cikin garin wato makka daga abi bakara ta nufai bin haris yake cewa mannan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna zamana qad daraka ka hay'atihi yawma khalaqa allah ko yawma khalaqa allah samawati wal ardh zamani ya gudana kamar yadda yake cirran da Allah ya halici sammai da ƙasai sai mannan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato isna ashara shaharan watanni guda goma sha biyu ne kamar yadda ƙur'ani ya faɗa daga ciki akwai watanni guda hudu masu alfarma su ne a jere akwai zulƙida da zulhaj da muharram da kuma rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'aban sannan sai manzon Allah ya tambayi tambaye ya ce wani wata muke ciki yanzu da ya ce wani wata muke ciki yanzu sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon Allah su suka fa sani sahabbai suka ce fa sakata manzon Allah ya yi shiru hatta bananna annahu saysammihi bi ghairi ismihi har sai da muka yi tsammani annabi watan zai ambace shi da wani suna ne wanda muka sani sannan sai manzon Allah ya ce musu alaysa zal hajj ashe ba muna watan zal hajj bane kulna sai muka ce bala eh muna cikin watan zulhajji qala sai manzon Allah ya ce musu fa ayyu baladin hada muna cikin wani gari ne yanzu kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam wannan shine tabi'a na sahabban manzon Allah shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi shuru suka ce mun yi tsammanin kuma zai ambaci garin maka da wani suna ne shi kenan sai mandan Allah ya ce alaisal baldata ashe ba wannan garin bane na maka kulna sai maka ce bala haka ne sai manzon Allah ya ce fa ayyu min hada wannan wani wuni muke yau suka ƙara cewa Allahu wa rasuluhu a'lam sai daga manzon Allah da ya tashi ba su amsa sai ya ce musu alaysa yawman nahar ashe ba muna ranar yanka bane lokacin aikin haji kulna sai muka ce bala hakan qala sai manzon Allah yake ce musu fa inna dima'akum wa amwalakum a aradakum haramun alaikum jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a kanku haramun ne wani ya ci dukiyar wani haramun ne wani ya zubar da mutuncin wani haramun ne wani ya zubar da jinin wani ka hurmati kuma hada kamar yadda haramcin yau yake a wannan gari na makka a cikin wannan wata mai alfarma sai manzon Allah yake wasa talqauna rabbakum da sannu kowa da kowa ɗaya bayan ɗaya sai kun haɗu da ubangidinku fa an sai Allah ta'ala ya tambaye ku akan ainihin wato aikinku. ku saboda haka wannan suke zuwa daga Najeriya su tashi gurin da yafi kowane guri kima da daraja dan bauta ma Allah sai su fasari wallahi tallahi su ji tsoron Allah su bari in ba haka ba mutum zai mutu sai ya mummunan ƙarshe wallahi Allah ya kiyaye sannan Allah ta'ala ya ci gaba da mu labari cewa iz yarfa'u ibrahim alqawaida a lokacin da annabi ibrahim ya gina foundation din ɗakin ka'aba da shi da ɗan shi annabi isma'il malamai sun ce annabi ibrahim yana da 'ya'ya guda biyu a farkon al'amari amma ɗan shi na farko shine annabi isma'il kuma larabawa sun kasu gida uku a duniya akwai arabul musta'araba akwai arabul ba'ida sannan akwai kuma arabul ariba arabul musta'araba su ne larabawan da asalinsu ba larabawa ba ne suka juye suka zama larabawa daga baya arabul ba'ida babu su kwata-kwata yanzu a duniya Allah ya hallaka su su ne samudawa arabul ariba su ne larabawan banu ƙasaniyuna sanda aka haifi annabi isma'il yana ɗan ƙarami yana jariri mamar annabi isma'il da shi annabi isma'il yana jariri sai annabi ibrahim ya ɗauki mamar annabi isma'il ya taho da ita ya ajiye ta a gurin da ake kira bakka wanda yadda ake kira makka ya zo kuma bakka kamar yadda muka yi bayani jiya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubaraka malamai sun ce ana kiran wajen da bakka ne wasu saboda wajen wai shine tsakiyar duniya saboda haka nan ne aka fara gina foundation din ɗakin Allah a bayan ƙasa da ya ajiye Annabi Isma'il ya tafi bayan ya tafi ya bar mamar Annabi Isma'il da Annabi Isma'il suna ƙanana ko yana ƙarami sai mahaifiyar annabi isma'il ta ce ma annabi ibrahim ka kawo mu inda babu abinci babu ruwa babu komai ka aji za ka juya ko allah ne maka umarni ka yi haka annabi ibrahim bai mata magana ba sai mata ishara e alama ne na cewa allah ne ya ba shi umarni sai ta ce to je ka allah da ya baka wannan umarnin ba zai taba wulakanta ma ba kuwa bayan ya tafi ya ji inda ba sa ganin shi sai annabi ibrahim ya juye ce rabbana inni askantu min zurriyati ghayra zi zar'in inda baitikal muharrama Allah na tafi na bar zuriyata a wani kwari babu abinci babu shuka babu kaza Allah yana roƙonka ka azurta su yanzu ruwan da za ta ba annabi isma'il babu ta zo wanda suka je aikin hajji zai za su faɗa maka irin tafiyar da ake tsakanin safa da marwa dan Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah to ta kai ta kawo tana neman wa zai taimake ta akan ruwan da za ta ba yaron ta yaron yana kuka shi annabi Isma'il ko da ta je ta je ta dawo ya kai wajen su bakwai wanda in an je zaka ga tsawafin da ake a wajen su bakwai ake a je a dawo lokacin da aka san cewa lallai ta yi kokari a matsayin ta na matsi ta kai wannan wajen ta dawo har su bakwai shikenan ko da ta zo Allah ya turo mala'ika irin kukan da yaro yake da kafa shi sai da ki wajen sai ruwa ya fara bubbuguwa da tazo sai ta tona wasu malamai suka ce zamzam ɗin da tace da yaran da mamar annabi ismail take magana bai ma'ana ya isa haka yadda ruwan yake bubbuguwa wannan rijiyar zanzam ɗin tana nan har yanzu sama da shekara dubu biyar allah ya batta bata kafi kafe ba har yanzu sama da mutum miliyan biyu in sun je kowa ya ɗibi ruwan ya sha amma allah ya hana ruwan kafewa inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid to shikenan larabawa a wannan lokacin matsalan su matafiya shine ruwan da za a sha domin yankin sahara ne to akwai wani tsuntsun ta yadda duk wanda ya ga wannan tsuntsun yana tafiya a sahara a wajen ya san cewa alama ne akwai ruwa don shi ba za ka gan shi haka ba kawai to da ruwa ya samu sai suka ga tsuntsaye suna shawagi a wajen sai suka zo wajen sai suka ga ruwa ne ba ruwa a wajen sai mamar annabi isma'il da kuma shi annabi isma'il din sai suka zo waɗannan laraban banu qahtaniyun sai suka nemi izinin za su zauna a wajen na wani lokaci mamar annabi isma'il hajara ta yadda su zauna amma da sharaɗin ruwa ba nasu bane duk wanda zai yi amfani da shi ya amfani da shi iya amfanin da zai in ya gama ya gaba amma ruwa ba nashi bane duk wanda ya zo a kan wannan ka'idar ake zama to da haka da haka laraba wannan suke kai kuma a wannan yankin har suka mayar da wajen ya zamanto wajen zama daga nan tun da larabawa sun zo sun kafa sansani a wajen sai annabi ismail ya taso a cikinsu da ya taso a cikinsu fata allama al'arabiyyata sai ya koyi larabci da ya koyi larabci sai aure ya shiga tsakanin shi da su wa'annan larabawan da aure ya shiga tsakanin shi da su ta wannan nasabar ne aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na aka zuriyar annabi Ismail ake kiran su arabul musta'ariba larabawan da asalinsu ba larabawa ne amma daga baya suka juye suka zama larabawa kamar yadda ana samun wannan Wani ya taso daga wata ƙasar ba bahaushe bane in ya zo ya shiga cikin hausa ya aure da hausa sai ya ɓata sai ya sadi ko kuwa in ba tsohon dama ba za ka taɓa gane ba bahaushe ba ne ba na yin haka ba in ma wani nan daga bahaushe ne in yi can in yi shiga ƙasar inyamuri haka shi ma sai sadi sai ka ɗauka inyamuri ne kuma don wani ma sai ka ga hatta asalin yaren shi yaren ya haɓace. bai jin wani yare sai yaren mutanen da yake zaune a cikinsu asalin yaren ya haɓace. to saboda haka daga nan annabi isma'il da ya girma ya taso bai dawo bayan shi annabi ibrahim bai dawo sai da annabi isma'il ya girma ya zama saurayi a san da ya zama saurayi ne da ya dawo allah ya jarabce shi ce yanka kaɗan to san da ya zo shi ne ya zo zai gina foundation ɗin ɗakin ka'aba sai malamai suka ce me yasa nan allah ya kawo shi da siga ta mudari ya ce wa idiyar fa'u sai aka ce dan a so halattowa wanda yake saurare suran ya kaddara a gaban shi kamar ga ginin nan ana yi ga annabi isma'il yana miƙo dutse ga kuma annabi ibrahim yana gini shi yasa Allah ya ce yarfa'u wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il a lokacin da annabi isma'il da annabi ibrahim suka daga foundation na ɗakin ka'aba suke gina ɗakin da sannan suke ginin suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karbi wannan aikin daga wajen mu annabawa ne fa amma suna aiki suna cewa Allah ya karba amma yanzu wani ba ruwan shi dan ya yi aiki ko a karɓa ma ko ka a karɓa ba shi ba matsalan shi bace shi da ya riga ya ya gama kuma a ƙa'ida ta Allah ba a mai haka in kai to sai ka kuma haɗa da addu'a cewa to Allah ya karɓa ya karɓa aikin shi yasa za kake gani annabi ya karantar da mu a sallah ana gamawa farkon abin da yake biyu ba shi ne istighfari astaghfirullah astaghfirullah dan ya zama to me kafara na abin da ya gabata a cikin sallar wanda baka sani ba dan ya zamanto sallan ko za ta zamanto karɓaɓɓiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to duk sanda mutum ya aiki ya haɗa da addu'a cewa Allah ya karɓa aikin innaka lallai sai Allah anta sami'ul alim kai Allah masani ne ko a sami mai ne ga duk abin da bayi suke roƙon shi da shi sannan al Allah ya san buƙatar da kowa yake da shi a san da zai roƙe shi shi yasa yace yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'ani duk wanda ya roki Allah Allah yana jin duk abin da ka roke shi yasa yake an man yajibul mutsarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah wa yake karba man mai tsatsi wanda ya shiga cikin bukata a lokacin da yake bukatar agaji wa yake yin wannan babu ta saboda haka babu wanda yake da abin da zai baka 100 bisa 100 in ba Allah ba ko saboda haka wa wannan shine sannan Allah yake mai rabbana rabbana

kuma mu yadda cewa babu wanda ya cancanci abauta masa sai kai kaɗai ƙwallin ƙwalwa a daka la sharika laka wa min zurriyatina Allah muna roƙonka ka sa daga cikin zurriyar mu a samu ummatan muslima a samu wata jama'a wacce za ta miƙa al'amarinta zuwa gare ka ta hanyar ta yadda banda kai kaɗai babu wanda za a bauta maka sai kai kaɗai subhanahu wata'ala kuma wannan addu'a da annabi ibrahim ya an Allah ya karɓa har duniya ta tashi babu yadda za a rasa musulmi masu kaɗi ta Allah da bauta wa arina na Allah ka nuna mana wajen ibadan mu ta yanke wa tub alaina kuma ka karɓi tuban mu innaka anta tawwabu rahim Allah kai at-tawwabu ne mai yawan karɓan tuba ne shi yasa Allah ya ce wa inni lagaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada at-tawwabu mai yawan karɓan tuba ne shi yasa aka kawo shi sigatul mubalaga arrahimu mai yawan jin ne shi Allah ta'ala to shi yasa da ba Allah bane yake karban tuba da an shiga uku da ba Allah bane yake yin jin da an shiga uku wani yanzu yanda yake wa mutane hukunci da aljanna da wuta kai ka ce aljanna da wuta ta baba shi ce kawai da ka motsa sai ce dan wuta ne kai da ka motsa ya tura wanda yake so wutar ya shigar da wanda yake so aljanna sai ka ce nashi to ba haka bane saboda rahaman Allah da jin Allah suna da yawa manzon Allah yana ba da labarin wani mutum wannan mutumin annabi yake cewa tun da yake lamya a malakairan khairan bai taɓa yin aikin alheri ba amma musulmi ne yana da tauhidi Allah ya bashi dukiya ya ba shi ƴaƴa sannan mutuwa ta zo masa sai tara ƴaƴan sai yake masa ayyar abin kuntun lakum ni wani irin uba ne a wajen suka ce masa kai mafi alherin uba ne domin duk abin da uba ya kamata ya ma ƴaƴa yi mana sai ce musu to wallahi tun da nake ban taba aikin alheri ba kuma wallahi ina jin tsoron in na haɗu da Allah ban san yadda Allah zai yi da ni ba saboda haka ni idan na mutu abin da nake so shine ku kona ni idan kuka kona ni ku ja sai ranar da za a samu iska mai bala'in tsanani ku ɗibi rabina ku zuba a iska rabina ku je teku ku zuba wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya suka riƙi wasiyar shi akan haka ya mutu suka zo suka ƙona shi suka ɗibi rabi suka zuba a teku suka ɗibi rabi suka sheƙa a iska a wata ruwayar bayan an yi haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa jama Allahu ma fil sai Allah ya umarci abin da ke cikin teku yace mai ya haɗu ya umarci abin da aka watsa a tudu yace mai ya haɗu da ya haɗa ya haɗu sai Allah ya ce masa kun zamu fa yakunu kawai fa idza bi rajulin qa'im sai ga mutum a tsaye Allah yake masa ma hamalaka ala hala me yasa kai haka ka ba da wannan wasiya yace wallahi Allah kai ka san tsoron kai sa mai haka ina jin tsoron wallahi yadda zan haɗu da kai na san nayi maka ba daidai ba shi yasa nake amin haka sai Allah yake je ka an yafi maka an yafi je ka ka kalli duk irin abubuwan da aka wa annabi a maka an ce masa mawaki an ce masa boka an ce masa wane ne an kashe wasu daga cikin sahabbai an shaƙi annabi an yi wane ne wane ne banda Allah at-tawwabu ne sannan ar-rahimu ne sannan ya hada wata sifa kuma al-wadudu ne Allah masoyi ne yanzu wani zaka iya mai abubuwa in ka mai a zo zaman sulhu yace ya yadda di ya yafi maka amma fa ya cire abin a zuciyar shi na kallon ka da abun yana da wahala eh a lokaci ɗaya mutum ya kashe ma baba ya kashe maka mama ya yi maka wani ne ya yi maka wani ne a zo zaman sulhu ka ce eh, to gaskiya na haƙura ma da Allah abin da muke so abin ya wuce a zuciya ka zai yi kaga ba zai yi ba to amma Allah subhanahu ta'ala jidda abin da suka yi a garin Makka na ta'addanci da aka zo garin Madina Allah ya ƙara cewa kullil ladina kafaru in yantahu yaghfar lahum ma qad salafa a faɗa makafirai in sun daina kafircin da suke duk abin da suka yi a baya an yafe musu kuma shi Allah saboda jin kanshi da tausayin shi da rahaman shi shi kadai ne za ka yi masa abu mara kyau kuma ya juyar da abu mai kyau mara kyau ya koma mai kyau idan ka tuba zuwa gare shi wa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana wa kana Allahu ghafurur rahima kai al-sayyi'a jimal laifi ka tuba zuwa ga Allah kuma ya maida mummunan ya zama mai kyau banda Allah waye bai maka wannan kuma sannan idan ka koma zuwa gare shi sai ka koma kamar baka yi laifin ba an yafi maka issa ashabul kafi wannan kowa ya san yadda ta faru mutane ne suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala bayan sun yi imani da Allah ta karkashin wani yaron da ya zo ya jayayya da sarkin da yake shi Allah ne bayan an yi wannan yake masa ba za ka iya kashe ni ba sai idan na umarce ka da abin da za ka yi ce me zan yi yace ka tara duk mutanen garin nan su taru idan aka taru a ɗaure ni a jikin kututturen dabino ka ɗauki kibiya daga cikin kibiyoyi na ka harbe ni sanda zaka harbe ni ka ce bismillah wa rabbul gulam da sunan Allah ubangijin yaro da ya ja kibiyar yace bismillah wa rabbul gulam yana harbin yaron a kuma tusi yaron ya faɗi mutu mutane gabaki ɗaya suka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam bayan sun yi imani sai aka ce tufa kaga abin da ake gudu ya faru inda mutanen nan ba sun gane ba kai bane Allah dan gashi yaron nan yana da Allah kuma da ubangiji ne suka yi imani shi yaron da awayi kuma ya isar da da'awa ko da ran shi zai fita ya koma zuwa ga Allah ya gama nashi aiki wa man lam yamut bi sayfi mata da gairihi tanawwa'at al asbab wal maut wahid to shikenan da aka yi haka sai aka zo aka haƙa rijiya sai aka ce duwan bayan an haƙa rijiyar aka bi aka kunna wuta a ciki aka ce duk wanda ya yi imani da Allah ya zo ya shiga ciki ko ka fita ko ka shiga wutar haka masu imani suke zuwa su fada wutar ga shi kuma cikin rijiya ne hadisin yana ba da labari wata mata da ta zo da goyon yaro a bayanta ta yi gaba ta ƙara dawowa tana jin tausayin yadda za ta iya faɗa wuta da ƙaramin yaro a bayanta yaron ya buɗe baki ya ce mata ya ummi isbiri fa innaki alal haqi ya haƙuri dai ki shiga wutan wallahi kina kan gaskiya bayan an yi haka da Allah ya tashi zai saukar da wahayi cikin Qur'ani ya bada labarin abin da ya faru sai da rantsuwa ta kunna yace was sama'i zatil buruj wal yawmil manqul wa shahidin wa mashhud sannan yace qutila ashabul ukhdud an tsinewa ma abuta rijiya annari ta uqud wuta ma abuciyar ruruwa ihum alaiha qu'ud lokacin da suka kunna wutan a cikin rani wahum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud akan abin da suka aikata ga masu imani saboda sun imani suna halatta a wajen Allah ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu ba komai yasa suka yi musu wannan azabar ba su yankin mutanen sai saboda sun imani da wa suka yi imani illa an yi uminu billahi al-azizul hamid Don Allah ya faɗa maka waye shi sai ce Allah allazi lahu mulku samawati wal ard shi Allah shi ne wanda ya mallaki sama da ƙasa kuma yana kallo aka azabtar da bayan shi ba saboda koi ma saboda sun imani ne shi Allah allazi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid sannan yace innal ladhina fatalul mu'minina fatalul mu'minina wal mu'minati wannan suka fitine mu'mine maza da mata ta hanyar yi musu azaba saboda sun imani da Allah sun malam ya tubu sannan ba su tuba ba don Allah in sun tuba Allah zai karɓi tubansu ko ba zai karɓa ba amma yanzu wani ka ce a wani addu'a Allah shi da sai ke kai malam ai ƙofa ta riga ta kulle sai ka ce ƙofa ta shiki Allah ya kiyaye ina faɗa muku abubuwan da suka faru baya ƙur'ani yake ba da labari annabi yake ba da labari in mutanen yanzu ne wani kana zai maka hukuncin wuta ne kawai wuta to ba a yin haka Eh, rahama ta Allah ce a hannun shi take shi yasa ce innaka anta tawwabur rahim Allah kai at-tawwab ne mai yawan karban tuba ne sannan ar-rahim Allah mai yawan jinkai ne ga ainihin wato bayinsa shi yasa wajen da yake wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi ka ardis samawati wal ardi uiddat lil muttaqin wadda aljanna yayi tattalin ta ga masu tsoron Allah sai ce allazina yunfiquna ra'i, sarai ra'i, darai wal kadhimin al ghayz wal na anin nas wallahu yi yuhibbul muslimin sai ce wallazina idza fa'alu su ne wa'inda in suka aikata wata irin alfasha malamai suka ce min alfasha su ne na idan ta takabu dhanban kabiran wannan in suka aikata wani irin gingime mun zunubi idan suka tuna Allah zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafaran Allah akan zunubansu kuma sai Allah ya yi Allah ta'ala ya gafarta musu saboda haka in kana malami duk irin kiran ruwan da mutum ya zo ya ce to akwai tuba a kara makalla inda ya kira to kace akwai tuba in ka rufe kace ba tuba to wata kira ai hadisin wancan mutum na 99 sai ce to a kara makalla ba na ƙara shikenan haka za a yi kaga an buɗe kofar banna Allah ta'ala ya kiyaye lokaci yayi eh akwai eh Eh? kai baka dan gengeda ba eh? saura nawa ne lokaci ya yi to albani ya ce lokaci ya yi da aka duka maganan ku mansuk ne magana albani shine na ce <laughs> subhanak allahumma bihamdi ashhad an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Gracias.